chinatown kamar da ake kiranta a nan an kafa ta ne a shekara ta da hudu, inda ginin ta ya kama da gine-ginen da ake gani a birnin na sin akasari dai shi da wannan gini ya kunshi shaguna kusan 200 da ake saye da sayarwa 'yan najeriya da kuma 'yan kasar sin ne ke haya a irin wayannan shaguna domin saye da sayarwa a akasarin kayan da ake sayarwa dai sun kunshi kayayyaki ne da ake shigowa da su daga kasar china ko kasar sin kama daga kayayyaki kayayyaki ko tufafin sawa zuwa kayayyakin gida da kujeru kirar kasar sin sai dai kuma matsalar tattalin arziki da najeriya ke fuskanta a yan shekarun nan ya sanya hada-hadar kasuwanci a wannan cibiya ya ja baya yadda ma wasu 'yan kasar ta sin suka rufe shagunansu suka kara gaba walaude dai suka koma kasarsu ko kuma wasu kasashe na nahiyar afirka wasu kuwa sun nausa ne zuwa wasu jihohi da ke arewacin najeriya musamman ma da jihar kano inda a can kuma 'yan kasuwan kantin kwari ke kukan 'yan kasar ta sun mamaye musu harkokinsu na kasuwanci to sai dai sabanin abin da yake faruwa a kantin na kwari inda 'yan kasar sun ake zargin su da mamaye kasuwanci a nan birnin Legas lamarin ba haka yake ba A kasarin 'yan kasar ta sun dai an fi samun su ne a wannan cibiya da aka kafa wanda kowa ya zo wannan kasuwa ya san cewa zai sayi kayayyakin da aka shigo da su ne daga kasar ta sin ko da yake kokarin jin ta wasu tsirarun 'yan kasar Sin da har yanzu ke da shaguna a wannan kasuwa ya citira yadda suka ki su ce mana opa wasu 'yan Najeriya masu shaguna a wannan kasuwa irin su Malam Musa Ɗanladi ya shaida mini yadda harkokin kasuwanci ke tafiya a wannan kasuwa. Eh, kasuwanci da yana tafiya amma ba kaba na da ba domin yana yin da dola daman ya hau ya haura kuma ba za mutane su meet up da irin rentage nan ba so kasuwa telefon ya fadi dai eh, akwai tsadan shaguna kenan eh shaguna akwai tsada amma da kamar da situation yana nan yanzu din nan eh. so she is considering is considerate da sako um, price kamun yanzu dai mutane sun tafi eh. mutanen tenant din sun tafi waɗansu sun tafi can lagos waɗansu kuma sun koma gida domin kasuwa bai ce bai cewa kamar da mutane sun ragu kenan matuka eh kaman masu siyayya dai sun ragu domin mutane sun tafi amma dai kasuwa dai tana cin kadan kadan ita ma madan jumoke bimbola wata mai shago ne a wannan kasuwa na china da ke nan birnin lagos kuma ta bayyana mini yadda harkokin kasuwanci ke tafiya eh before now it used to it used to boom very well but uh, really be slow tace kwarai kuwa muna gudanar da harkokin kasuwanci a wannan cibiya to sai dai kuma harkoki na tafiyar hawainiya ba kamar da yake a can baya ba to ko matakin da gwamnatin muhammadu buhari ta dauka yanzu wanda zai baiwa 'yan kasuwar najeriya amfani da kudin kasar china zai taimaka muku yes very well it will help it will kind of boost um, the business relationship more. Instead of going through changing dollar to yen, now we can even deal directly with our own currency, which will help in a way too. Ta ce kwarai da gaske wannan mataki zai taimaka kaga ba sai mun sayi dalar Amurka ba akasarin tsadan da muke fuskanta a wannan kasuwa na da nasaba ne da sayar dala. To sai dai kuma bincike ya nuna cewa bayan matakan tattalin arziki da aka dauka a Najeriya da kuma tsadar rayuwa da ya kawo na kasu a hada-hadar kasuwanci ta'addanci a bangaren 'yan kasar ta sin akwai wanda ke zargin cewa harkoki irin na 'yan damfara da najeriya ta yi suna a kai na ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa su gujewa harkokin kasuwanci a najeriya baban ya jibrin amurka daga Legas.